وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجالنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن أعتبر شابير ga watan tara watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda sai daidai da sha biyar ga watan uku watan Mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya sake haɗa mu a karo da sha ɗaya a wannan masallaci ne albarka na cibiyar jama'a za ta tafi da wai kamar sunna ta kai ta reshen karamar hukumar boko nan hausa kwata cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora da gani muka tsaya a karatun fili da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas da suka soka bayan hijira ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama kuma ta tamanin da tara a sanin saukar alkur'ani ita ce surar ali imran kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin aya ta ashirin yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ashirin da ɗaya da fata Allah ya taimake mu ya mu dace kawai gabanin nan daga cikin rage tambayoyi wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alheri malam ina son ka faɗa mana aya mai sirri a cikin alkur'ani na ji profesa mutuwar yalwa yana bayani a kanta malam shi mahayin dokin a daidai ina ya karanta wannan addu'a ko a ko ina za a iya karantawa saboda an ce ba a karanta ƙur'ani a sujjada wannan ina ga ina nuni zuwa ga ayar da ke cikin suratul nam ta bayyana jibril mustaba idza da'a aya ta 62 cikin sura ta can na bakwai suratul nan. wanda ibn kasir ya ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirin sa ibn kasir da ya kawo shi ya yi shiru a kan na yi tunani tambaya sai kan ingancin hadisin an gani. wato wannan wani abu ne wanda ya kamata mutane su lura wato ba sa jin falalar abu sai mutum ya nemi yi shi kawai ba a fara sanin ingancin zai ke fi muhimmanci abin ya inganta ko bai inganta ba ina fatan mun gane ibn kasir a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya da Allah yake an bayyana yujibul mutarra an bayyana yujibul musarra idza da'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرحيم نعم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض نعم أإله مع الله نعم قليلا ما تذكرون نعم الله يجي أمن يجيب المضطر إذا دعاه هو نيني إكي أمس الدعاء wanda ya kai matuƙar tsananin bukata ya shiga cikin mafi wa ya fi kuma ya yi bakin ciki da damuwa kuncin da mutum ya shiga ciki a yayi masu wa ya ji ala kuku na fa'an ar kuma wane da yake mayar da ko hadimomi a cikin ƙasa ma'ana ba ne wannan aiki sai an da aka Allah a ilahun ma Allah shin akwai Allah tare da Allah ma'ana babu Allah ce kalilan ba ta zakaru sai da yanka kaɗan ne daga cikin ku da suke tunani su gane cewa Allah ya cancanta su mai da al'amarin su zuwa gare shi kuma kowane irin yanayi Da ƙarƙashin wannan ya kawo wani asar shi ibn kathir wani mutum yana tafiya suna su biyu za su je dimashka ko za su wani gari a kan hanya shi abokin tafiyar sai ce su wata hanya ya yanki sai ce shi bai san hanya ba amma dai karshe ya yi nasara ya a akan hanya sun tafi ko ya a hanya shi ya tafi ko ya bota hanya ba ina tafiya ya fara ganin hanya ce ga ta cike da gawawwaki da hatsarurruka iri iri yana cikin tafiya sai ga wani mahayin doki ya zo ya tsare shi ita kashe shi zai ita aka kasu doki aka kyale ni sai ya kashe ka zai gida ba doki yi tawon shi yanzu ka nake ne yi masa wa'azi ya yi masa wa'azi ya gidi ya tsoratar da shi hukuncin wanda ya kashe mutum ya yace ka gama kashe ka kawai zai sai ce to in ka dage sai ka kashe ka bar ni sallar nafila raka'a sai ba shi dama yace yi amma kai maza kai da ya zo yana yace bayan ya kabbara duk wata aya ta Qur'ani sai ne ne da ba abin da iya karantawa karshe sai wannan aya ta zo musu amma yujibul mudarra idza da'a mutum yana kan sana eh eh afro kai kai ka gama shi kuma yana karanta wannan aya an bai yi zibin musamman isa da haku ita kaɗai ta iya zo masu shi ne ƙarshe ina nan sai ga wani mahaifi ya taho da fagiri ya sa a kan dokinsa a su kwane? wannan da yake jira gama ya kashe shi sai kansa a wata riwaya shi kan wancan mutumin kamar ga wani shi ma za a tsare shi a kwaci ko a kashi yana zuwa sai kashi shi to shi ne wannan mutum zai fita daga sallah sai ke tambayar wannan da ya zo ya masa wannan abin nan sai ce ina haɗa ka da Allah kai ko waye sai ce ni nan sakon an bayyace ku sun farra wanda yake amsa addu'ar wanda yake cikin tsananin bukata ya turo ne yake zo ke maka ba to wannan kisa da ibnu kathir ya kawo ya yi shiru yace kuma ya kanta ba imamu sabuni a cikin muktasar na ibnu kathir da ya kawo sai ce wannan ina nuna Allah ina taimakon salihan bayinsa ari kawo a biya na wa asbitatil awliyal karama wanda ya suna da karama da aka ka tabbatar musu da ita amma ku sani shi sabuni yana da aƙida ta sufanci wani ya suna da karama amma ba irin yadda su sufaye suke nufi ba to karshe da ya kashe wannan abin da haka wani wasu malamai suka bibiye wannan sanadi na wannan hadisi farko dai ba za ka a cikin littattafai ibn kasir ya kawo shi kuma bai abu na biyu shi ne ba ka hadisi wanda babu shafi za ka same shi a cikin littattafan tarihi kamar tarihin dimashq na ibn asakir ya kawo inda za a ce an yi a kabari an karanta wani hukuncin sa, ya yi magana ko ya ce bai zama wani abu da ya kamata wannan ishara ce zuwa ga cewa abubuwan da suke zuwa waɗannan littattafai dole ya taka san to sannan ainihin da aka bi sanadin a sanadin akwai mutum ana a ne ɗan abdullahi ɗan jahon muttahamu fil ana tuhumar sa da ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma kaida ilimin hadisi a sanadi in aka samu mutum da yake muttahamu fil ana tuhumar sa da ƙarya to hadisi masu yake da shi gaba ɗaya. saboda dalilan da suke sa yi watsi da hadisai ko idan mutum ya kawo hadisi dalilai goma suke sa yi watsi da hadisi guda goma suna da alaka da shi ne ruwa biyar na da alaka da shi ne ruwaya biyar na da alaka da abin da ya ruwaito to a waɗanda suke da alaka da shi masu ne ruwaya akwai alkazib wa tuhumar alkazib aka same shi makaryaci ne ko aka same shi ana tuhumar sa da karya, ba zai taɓa zuwa ya ce da mun Allah ya ce ko kuma da ba in za mu yadda to mu samu wata hanya ingantacciya da babu irin ina fatan mun gane to mun yadda ne ba dan ta ta magana ba a saboda kowan nan wanda ba makadeci ba ba a tuma sa da ƙarya ina fatan mun gane to da haka shi wannan abin nan zai zama to ayi takatsantsan da shi sosai sannan eh shi wannan abin nan akwai inda ya zo wanda wani sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fita wajen kasuwa wani abin da ya tsare shi shi ma irin wanda shi kai ce ba shi dama ya raka wa shi ma dai sanin da akwai magana kan an gane da ne abin da nake cewa shi ne mutane su daina damuwa da falala kawai da suke yi a'a a ringa binciken menene ingancin shi wannan abin nan in yayi sai a yi ba sai ka tafi a kan wannan ba a'a ita kanta ayar tana gaya maka cewa za ka iya yin addu'a da wannan ayar kana cikin halin istirar ka roƙi Allah Allah ya taimake ka ai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wannan mujarrab ne wanda duk ya shiga cikin halin kunci da damuwa da imani ya kira Allah kan wani abu sai Allah ya amsa masa wannan abu kowa duk wanda ya fahimci alqur'ani ina da sifira irin wannan ka samu kanka wani cikin wani kunci ka tuna Allah shi kadai ke amsa zuwa. ba wai sai ka karanta ayar ba a sallah ko a wani abu amma ka ce ya Allah kai ne mai amsa addu'a wanda yake cikin halin kunci Allah na shiga halin kunci Allah ka kawo mafita wallahi Allah zai kawo maka abin da ake bukata da nige shi da kuma karfin niyya Allah ya ga daga ka dogara gare shi ka yadda duk duniya yanzu ba wanda zai maka maganin wannan abin zai shi ya ga total submission ka eh, ka wai tsaya ka ka kai ɗari cikin ɗari ina ba ta mun gane da haka wannan ne abin da cewa ba a karatu karanta Qur'ani a cikin sujada eh haka ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ifala yace ni an hana min karanta Qur'ani a rubutu da sujada shirku ruku a girmama Allah sujada kuma a yi kokarin yin addu'a to amma lokacin da ka zo ka je gurin sa gurin ka a ƙasa sai kake cewa ya mujibal mabbar ko su kaddara ka karanta wannan ayat amma yujibul mabbar idza da'ahu yajibu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun ya Allah inni mabbar fa ajibni wannan kana karanta Qur'ani ne an fahimta to kenan sai ka bambance maganar addu'a da ma'anar karatun alqur'ani wannan kuma shi ke ga maka ko mutanen da yawa suna karanta alqur'ani amma ba qur'ani suke karanta ba suna dai wani abu ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmin din a wannan ba qur'ani ke karanta ba da karanta qur'ani sak inda wanda duk ya saurare ka san qur'ani ke karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin ko inda Allah nan yake karatun nan kai zaka je na wannan karatun ka je ba Qur'ani ba dole ka san Qur'ani yake karatu da haka ne malamai suke yi sabani idan ka ce Allah ya ce sai ka kawo ma'ana ta fassara suka ce to baka kyauta ba abin da muke expecting in ka ce Allah ya ce to sai mu ji ka rera karatun sai mu ji karera ba kawai za mu yi da inna alladhina yakfuruna bi ayati llahi wa ya fito nuna da jina bi ghairi ake wa ya fito nuna da jina ba haka za ka yi ba rerawa ka yi mu ji wannan mu ji mai mu ji ikhfa'i mu ji zahari mu ji eh, madul'adu da suko in akwai kalkala mu ji kalkala a yan fahimta to shine ka karanta alkurani amma dan kai wannan karatun zarge suka ce ba karanta qur'ani ba ba qur'ani ka karanta to da haka dai idan ayoyi ne irin na addu'a ko ayoyi da ake iya yin tawassuli da su dan ka yi sujada sai ka karanta su ko ka biya su ba da zimmar kana karanta Qur'ani ba to wannan ba shi ake magana ba abin da ake magana shine ka rera karatun Al-Qur'ani daya na biyu me ma ake nufi da an hana ni in yi haka misali a lokacin da kake tsaye kana sallah ai karatun Qur'ani kake yi haka ne to kada in ka zo a cikin sujadarka ko a cikin rukunka ka ce nan ma karatun Qur'ani za ka yi an fahimta maimakon tasbihi maimakon takbiri da ta'azimi da za ka yi ga Allah rukun a sujada kai tasbihi kai godiya ga Allah kuma ka ka shi wani abu da kake bukata to shine abin da ake cewa an ana ina fatan mun fahimta wallahu a a'lam ina ga sai mu abin da insha Allah gobe sai mu samu wasu tambayoyin mu amsa barakallahu na bismillah haram إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة نعم. وما لهم من ناصرين نعم بارك الله فيك يوم ما سأل بركة jiya mun ji Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana addini a wajen sa guda ne ne addinin musulunci ba wani addini ba musulunci ba duk wani addini da aka bauta wa Allah da shi to an an masa bauta wa da shi ba zai karba ba dole sai dai a yi masa musulunci to ba wai za a ce babu addini bane tun daga addinai nan barkatai akwai kamar wata masana ne ta la ilaha illallah da zai kwal ke yi ta ce ba sarki sai Allah ko ce ba abu bautawa sai Allah a wannan ne ita ba in ka ce ba sarki sai Allah nan nan boko ba sarki ah, akwai sarki ko ba Allah ya sa ku gani a sai ka ce ba sarki da ya cancanci bauta sai Allah la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ga ababen bauta ne da yawa Allah ya faɗe su an bauta lata an bauta uza, an bauta malata, an bauta ya uka an bauta ya uka an bauta nasara, an bauta abubuwan bauta da yawa wasu masu bauta wasu sun mala'iku sun bauta rana wasu bauta wata wasu bauta taurari wasu bauta duwatsu wasu bauta bishiyoyi wasu ma sun bauta annabawa ba irin abin halittar da ba bauta musu amma da an yi musu bauta da dacewa an bauta waɗanda suka dace a bautawa ba bauta waɗanda suka dace da bauta ba an bauta wanda bauta ya kamata su yi ba su yi musu bauta ba Allah kadai shi ya tantance yi wa bauta to sai ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai ne wanda in an bauta masa an bauta wa wanda ya dace a bautawa a gani kuma bayan waɗannan na da Allah ce inna ladina yakfuruna bi ayatillah lalle waɗanda ke kafircewa da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin suke kashewar annabawa ba da haƙƙi ba haka kurum ba can ba as ba fi ba su kama su kashe kawai don sun ce Allah za a bauta shi kadai wa ya qatuluna allazina ya'muruna bil qisti min an-nas kuma suke kashe masu umarni da adalci daga cikin mutane malamai in sun yi mutuwa sai su a kashe su Allah ki mai sai irin wannan babashirun a azabin alim kai musu bishara ma'ana galabi da azaba ne na dare wannan abin da suke yi kar su dauka sun ci bilin? a ciko zai biyo gushiya za ki aman abin da suke sun ci abin da ba a ci kashe annabawa da kashe malamai ba a kashe su a tashi tashi a banza duk wanda ya taɓa waɗannan ya taɓa wa kan ya ci kubeji ya ci ɗaya ku أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا wannan can su ne waɗanda ayyukan su suka lalace tun a duniya duk wani aikin kirki da suka yi sai suka kashe annabi ko suka kashe mai umarni da kyakkyawa da hani game da mummuna ayyukan gaba ɗaya sun lalace wal akhira haka nan a lahira ba za mu tashi da ladan komai ba duk abin da za mu tashi da shi mummuna aiki wa malahum bin nasirin kuma ba su da bace maka wadanda za mu hana Allah ya azurta su a ranar kiyama wannan aya abul abbas al-mubarri ya ce waɗansu mutane ne daga cikin bani Isra'il. Annaba suka zo suka yi musu wa'azi suka kira su zuwa ga Allah sai suka kashe su. Sai waɗansu mutane suka tashi bayan su ga annaba ba ne malamai ne sai suka yi musu musu wa'azi su ma sai suka kashe su. Suka kashe annabawan da safe sai suka tafi su kasuwa kamar da ci wani abu. Sai waɗannan suka je su ne musu wa'azi kaza kaza kaza. su kuma da yamma suka ce su kuma ku ne su ma suka kashe su kuma suka kwanta lafiya ba kamar ba a ce da su kai to shine Allah ya ce idan da da yaquluna bi ayatin da yanzu ba su suna ta nufin su kashe manzo Allah ba duk damar da suka samu suna so su kashe shi da shi da safai shine Allah ya ga musu innal ladina yaquluna bi ayatin la wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas fa bashirhum bi 'adabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin to da haka sai aniya kar su fasa kuma idan za su kashe ya zo cewa kamar inda abu mai da sun jarra يروي في حديث جعل صلى الله قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة بنو إسرائيل سكا كشي أنبا وأربعين أخو دقتافي أعوى دايا سكا كشي أنبا وأربعين أخو فقام مئة رجل واثنى عشر رجلا من عباد بني إسرائيل sai aka samu wasu mutane ɗari da goma sha biyu daga cikin zakafaran masu ibada da ilimi daga banu Isra'il fa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar wa qutilu jami'an fi akhir an sai suka zo su ma suka umarni da kika su hali mummuna su ma karshen rana suka kashe suka bata a wannan ranar annabawa arba'in da hudu malamai ɗari da goma sha su kadai mutum ɗari da hamsin da biyar suka kashe dukkaninsu daga cikin zaɓaɓɓun bayan Allah saboda ilimin addini da ka gani sai Allah ya zaɓe ka sannan ibada da haka malamai suke cewa wanda Allah ya bashi alqur'ani sai ga ga wani abu da ya ba wani ya fi abin da ya bashi ya ce ya zalunci Allah Allah ya baka ƙur'ani, bai ba wani fiye da abin da ya baka to karka ga Allah ya ba wani wani abu da kai ba Qur'ani ko ya baka wani abu ya baka fiye da baci ba ka ga wancan abin da aka bashi ya fa abin da aka ba akwai wani mutum na san shi mahadin Qur'ani akwai wansa sai kakarsa take cewa ina yi wa wani hasada ko wani abu da kuma shi wani yana da kudi ya raina shi kaza kaza sai ce dai ta ajiya ta ce na ya ce wallahi in wani da mun hasa da abin da Allah ya bani ba shi wallahi ba zan hasa da abin da Allah ya bani dan abin da ya bani ba a sayar da kuɗi shi kuma duk abin da zai ji ana iya sayar da duk abin da aka bashi za a iya sayar da kuɗi ana iya sayar da da kuɗi mutum nawa mutum ya kashe dan ya haddace kurani Allah bai bashi ba sai ka ga wani ba ko kwaku ya yi kirci ya yi farfata ya yi karzuwa ya yi waye sai Allah ya ba shi kurani to da haka wannan baiwa ce ta sosai suka kace wa Allah zaɓaɓɓun mutane guda ɗari da hamsin da biyar a rana ɗaya annabawa arba'in da hudu ga mutanen kirki malamai masu addini ɗari da sha biyu ga ɗari ga arba'in da hudu kenan ɗari da arba'in da hudu ga sha biyu nawa kenan ɗari da hamsin da biyar rana ɗaya suka fi shi wannan ya sa an daina addini an daina da haka me tunanin a kashe a buge ya yi ragon azanci a lokacin da kake iya kashe mai fadar gaskiya sai ta gaskiya kana iya kashe ta ah. in ka iya kashe mai fadar gaskiya sai ta gaskiya za ka iya kashe ta mu kallo wani abu da ya faru na kashe shan jafar ba damun ke yi ba suna ina faɗan gaskiya sai a kashe shi yanzu shan jafar nawa aka samu na kashe albani na Zariya. yanzu albani nawa aka samu da suka kashe ɗan mai shiya a sokoto ɗan mai shiya nawa ka samu a can Allah ya sa kuna gane ragon azanci ne ce ka kashe ne bala gaskiya abin da ka kasa gane ai gaskiyar ba shi ke da ita ba zalika bi anna Allah huwa al-haq ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ولا ريدي الله يقدر ولا نعيد لا سورة الحج لا سورة الهمام في ذلك بأن الله هو الحق abin da yasa ba yi tinkarin gaskiya saboda Allah shine gaskiya wa anna yi yad'una min dunihi huwa al kuma abin da ya sa duk sanda aka ce an kara tsakanin gaskiya da ƙarya sai an kara da ƙarya saboda abin da suke kira kuma bayan Allah ne ƙarya wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir abin da yasa koyaushe gaskiya ke samun nasara akan ƙarya saboda Allah shi mahaukaci kuma shine mai girma ta suratul luqman ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذاك تري هو الأدب to don haka mai fada da gaskiya ya yi aniya yana iya yin fada da masu fadar gaskiya amma ita gaskiyar da bai zai fada da ita ba yanzu misali waɗannan da suke fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a samu wani bai gida ce mutane ba san me ake cewa ilimi ba ba san kuma me ake cewa jahilci ba abin da suka sani ilimi da jahilci bayanin da ake yi suke ne in mutum zai iya sunansa da ilimi in ba zai iya ba sunansa jahilci. amma ƴan wa masu albarka abin da ake cewa jahilci a shar'ance huwa i'tiqadu Khilafu waqi' shi ne mutum a zuciyarsa ya ɗauka wannan abin da yake faɗa shi ne daidai alhali kuskure ne kuma kuskure ne to ina daga abin da yake damun a yau shi ne kawai zuwan da ya iya larabci sai ya zo na ya fassara alƙur'ani sai ya zo na ya karantar da addini sai ya karantar da fiqh sai ya karantar da hadisi a'a waɗannan malaman da su suke da wannan suke da irin wannan features din amma irin ɗan karatun salabar abin da ka koya ka je ka koyar da shi shi ka iya in ba haka ba kana shiga fannin da ba naka bane ɗan fannin za su shiga duka matsayin jage. yanzu wani abu da ya faru a kwanan nan da magari da ya je taziyar gidan yusuf sanko ita da aka zo wajen yin abin da na na limamai a masallacin Abuja sai aka ce wai shi ya fitin larabci wannan idan da shi ya san abin da yake yi su ba ku bin da zan yi abin da suke yi ya da larabci yake danta da limanci da larabci ne a ina aka ce larabci yana cikin abin da za a tantance limanci da shi wallahi tallahi ni in ni da shi wallahi ranar da take rubuta da na bari in dai dalilin ya aka saka na ci to kalila wa jimla za a karanta me za a yi ko ba na su'adu za a karanta ko mukarrin mufarrin mukbilin mudbirin ma za a karanta me za a karanta ci larabci za a yi zancen jagoranci ake na addini da kasa gaba ɗaya ya za ku ce wani wai an yi larabci kuma wai yabo ne sannan sun ma kwamitin sun ci amana sun ci amana don ba haka aka ce a da limamai ba annabi ta yi in za a gabatar da limami a kafa kullum kitabin da wanda ya fi ku sanin littafin Allah ba larabci ba to karanta littafin Allah abin da ya sa za Allah ya take ta nan saboda a lokacin suna koyan Qur'ani ne karatu da ilimi karatu da ilimi to abin da yake nufi ke to da ka yanzu wanda ya fika iya karatun Al-Qur'ani ya fika hadisi ya fika fiqh ya fika sanin masaloli shi ki mutuntanta da limanci biyar da kai larabci baya kaga cin amanar kasa ne an dauki addinin kasa an ba ku ci amana ga barnar da kuka jawo nan dan wannan shine da duk abin da bakari yake yi yanzu dan ya shiga wannan wuri da shi ta yi ina jin yana da bakin da zai magana cikin addini bayan ba shi da shi ba shi da capacity kowace iri a cikin addini ba shi da shi dan ba shi ya karanta tun daga digirinsa na farko kai tun daga arabiya da yi makaranta arabiya da yi har professor ce, duk akan larabci yi da ka sai zai magana yanzu yana maganar wai hadisan za Allah wai zan yi kukul ne kaza kaza kaza ba za ka iya to yanzu dan Allah yanzu dan dariƙa ma yana da bakin da zai yi maganar zanni su ko ka yi su shi da addininsa gaba ɗaya zanni ne gaba ɗayan addininsa su ne da me suke yin addini ƙa'ida ce guda biyu zuwa kuke da ita ko dai manza Allah ya bani abinci ko ya bani ido da ido ko kuma ne Allah ne isar da ni ne. yanzu da Allah ina ce duk manza Allah ya bayar abinci ko ya bayar ido da ido ko kuma Allah ne bayar kai tsaye ina ce akwai shaida to bari in kai ku inda suke so su je muna gaya muku wannan qur'anin ba yadda suke da shi ba suke da shi ba kuna ki manzon Allah ba yadda suke da shi ba kuna ki ai sun ce qur'ani mutawatir da yanzu haka suke so su ce maganar malaman nasu abin da suka ce an ba su a mafarkin abin da suka ce an ba su ido da idan da abin da Allah ya ba su kai yi daidai yake da qur'ani da haka in malaman suka gaya musu yadda suke yi ba sa shakka ya zan mutawatir yanzu akwai akwai ɗahir bauchi ai akwai lokacin da yake wasu shaidanu ko menene wai mutum ko abin nan sun je wani taron ƙasa da suka yi ta maudidi wai aljanu miliyan saba'in da yan ka ne waye gansu canje ne in suka faɗa kuma geza suke yi to aljanu ne za su zo su gaya mana dariƙa wata ce ba gaskiya bane jama'a Allah ya kawai to irin waɗannan abubuwan wurin da suke so su kai ke amma sai sun gama tsaf Allah sai ki kawo gaskiya وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا إلا إذا تمنى إلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله يجمع أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ba wani manzo ko annabi da muka aiko gabanin ka illa idza tamanna fa sai in yayi burin mutane su shiga musulunci alkashi zanu fi ummiyati sai sai dan ya jefa wani abu a cikin burin da yake da shi sai ya faɗi wata kalma wadda take kama da abin da mutane suke so saboda haka sai su kokarin shiga to duk waɗannan da suke wannan maganar ai aljanu dubu saba'in sun zo ko miliyan saba'in sun zo wajen taron mu kaza kaza kaza alƙashe ya su fi fi ƙarya ne ina su ga aljanna an ce akwai mukaddamai a cikin ɗarikar a aljanu guda dubu saba'in mukaddami dubu saba'in jama'a to aljanu su za su fara kuma wa suka gayawa to wannan magana fa da ya gaya muku shi kaɗai duk sun yarda sun yarda ko ba su yarda ba to wannan kafin yin rubuce ko zan yi rubuce to kai kuma gari ce to sannan wai idan aka ce zanne me ake nufi da zanne a harshen shara? abinda ba tabbas ba shi ake nufi matakan ilimi uku ne matakan jahilci uku ne matakan ilimi al yaqin al-zann ash shakk matakan jahilci aljahalu alwahamu eh, menene matakan jahilci guda uku ne kamar yadda matakan ilimi guda uku ne matakan ilimi ko lulwa al ilmul yaqin na biyu shine azzannu shi kuma zan shi ne ɓangaren da kake zauno ya fi ƙarfi abin da ka sani ya fi ƙarfi misali ya shiga gidan nan tabbas kaga ya shiga amma ba ka da tabbacin fitarsa amma dai tabbas kana da gindi da inda ya fita za ka gan shi za ka ga fitarsa sai aka shiga baya da sai aka ce ai ya fita amma fa na yi mamaki amma kamar na ga ya shiga an kwan kamar fa ba shi yi ba kaga ba ka da tabbas amma duk wannan mataki ne na ilimi a ilmance tunda yanzu abin da ka gaya mutum da ya shiga sai bai same shi ba zai mamaki ba zai mamaki gidan da ka shiga a matsayin zato da abin nan sai ka shiga sai ka ce ina ina wane ya ka ce aiko yana cikin gidan nan ya ka ce su ma da yake cikin bai san ya bulla ba ballantana wanda yake wuri Allah ya sa kun gani saboda haka za a ɗauka cewa wannan ilimi ne amma shi kuma jahilci matakansa guda uku akwai wahabi akwai annisiyan akwai kuma aljihar wahabi ka ɗauka wannan abin haka yake ashe ba haka yake ba amma ka fahimci ba haka yake ba ka yadda ka san shi ka manta yanzu ka manta ka zama jahili mataki na uku shine baka sani ba amma baka san ma baka sani to wadannan duk su suke su sani amma ba sani eh ya zo ya dauki azzan da yare ya kuma har a yaren larabci azzan ba ina nufin rashin tabbas bane saboda ka'idar larabci idan an ta biyo bayan zanna tana bayar da fa'ida ne ta hakika Allah ya ce inni zanantu anni inni zanantu anni mudakin hisabi Allah ya ce inni zanantu ni na tabbatar ba zanna ya kawo ba me isa aka ce zanna ana aka ce tabbatar sai ya ce inni zanantu anni inna wa anna litawkid Zaka ka'ida ce ta larabci idan an ta zo tare da zanna tana ba da fa'ida ta ka. Sun san wannan? ‘Yan sun sani mukabara ce, don suna so su soki a manzo Allah sallallahu alaihi Suna so su kange mutane ga biran sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To babu dama ba daidan sun su bane an ɗauki waɗanda musulmi bai kamata in ana maganar addini su sa baki ba an ce su ne masu faɗa su cikin addini shi yasa sa da yi kaf akan larabci yayi kuma abin da ya karanta kenan larabci dan ne zai zo yana maganar addini sa ne ba sa bane to ya masu fagen su yi to rashin yin wannan shi yasa sai ya fada wurin da kowa duk wanda ya san ilimin addini zai ga tsiraicin kuma wai aka ce Kada ahsana manin ta ila ma'ar in ka tsaya iya abin da ka sani ka kyauta ibn maja Allah ya ji kanka aka so a bashi mulki sai ta shi ba zai karɓi mulki ba aka ce saboda ni yace saboda ni iya abin da zan iya yi shine in ba da fatawa a al'amarin addini wannan daidai ne wannan ba daidai ba wannan halal wannan haram wannan ana yi wannan ba za a yi ba ai iya abin da na iya kenan sai ka ce aka rama lafi ko mun ka duka zaka sai sai rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi Allah i rahama ga mutumin da ya san matsayinsa jama'a wallahi duk da ka ɗauki rigar da ba ta ka ka saka sai kayi sai kayi nadamar ka sa sai kayi damar dama su wanki ai suna ɗaukar rigunan mutane su ba an waye ko aro da masu wanki suna yi wani ba aro yake ba ba haya yake ba to kai ango da kaje ka san ka aro rigar wani ka sake kai ka jami a cikin ta to da haka gashi nan duk sun je a mutane addini to amma ƙaryar su ta sha ƙarya Allah sai ya shi addinin duk abin da za su yi wuce sai su wuce a cikin Allah Allah ya gane da na yi. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون نعم بارك الله فيك الله يتي ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب bakai duba ba zuwa ga waɗannan da aka ba su littafi aka ba su rabo daga littafi yud'auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah biya kuma bai nau don ya hukunta tsakanin su sun bai tawalla fariqun minhum ya samu wani bangare daga cikin su sun juya baya sun yi wa wani mu'adilun suna masu fitirewa ma'ana su ki yarda cewa Allah da manzon su hukunci akan su baka ga waɗannan ba me yasa suka samu kansu akan wannan yanayi zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar dan sun ce wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyamun ma'dudat fa sai yan kwanaki idan daga ko yan kaɗan wa garrahu fi ne ma kanu yaftaru abinda suke kirkira na ƙarya ya rufe su a cikin addinin suna ganin cewa wannan ƙaryar da aka kirkira aka gaya musu ko suka kirkira za ta amfane su ranar tashin alkiyama alhali ba za ta amfane su Allah dan Abbas yace dalilin saukar wannan aya alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab afwan abu sa'id al-khudri yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, afwan abdullahi dan abbas yace dalilin saukar wannan aya cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum yace ta sauka ne lokacin da manzo Allah sun tafi shiga gidan wani bai hude ana ta da shi almidras akwai wadansu mutane ya huda a gidan sai manzo Allah ya musu wasu ya kira su musulunci sai wani da ake ta da shi Nu'aym dan Amr da Al-Harith dan zai suka ce da shi akan wani addini kake kira mutane ya Muhammad sai ce akan addinin Annabi Ibrahim inni ad'u ila millati Ibrahim ko inni ala millati Ibrahim annabi yace ina kan tafarkin annabi Ibrahim sai suka ce a annabi Ibrahim bai hude sai annabi ya ce maganin ƙarya hallara fahalummu ila taurati fa hiya nawa bai bainakum ku kawo a taura ku zo da hukunci a tsakanin a abaya sai suka yi sai Allah ya saukar da wannan ayar anan sai alladina qulu da min al-kitabi yad'una ila kitabi ba sun ce annabi Ibrahim bai hude bane ya kamata a yi wannan a cikin littafin a taura tun da ya tafi annabi musa ya zo da ita to ku kawo a taura a nuna inda aka ci annabi ibrahim bai hudu ka san shi ahlus sunna haka yi in ka yi da'awa Haku, hatu burhanakum ku Ku kawo hujjar ku ina dalili addini ba a yi saboda babanka ko saboda sarkinka ko saboda malaminka ko saboda ka ina hujja Allah ya sa kun gani na haka ku kawo sai suka ki shine sai Allah ya saukar da wannan ayar ga san ya tona musu asiri a ƙarshe fahim mu'aridun sun bude, sun noki saboda me sun san in an kawo za su ji kunya dan babu abin da suke da'awa a cikin sa a gane to kaga na yadda da littafin su ba ballan sana ku yadda da wani littafi haka ne ko ba haka ba Bisa yadda da littafin su ba da sun yarda da littafin su ai kai tsaye sai su kawo shi a karanta yanzu mu nan zamu ji nauyin ka ce kai musulmi ne kuma Qur'ani aka ce ai musulunci zaka ji nauyi ga Qur'ani nan ayoyi karaba ba sun cika da musulunci musulmai wani annabi Ibrahim musulmi ne annabi Yakubu annabi Adamu annabi Isa annabi Musa duk annaban Allah musulmai ne inda dina inda Allah ya islam zaka ji nauyin ka ce a kawo Qur'ani a samu wannan ayar to idan akwai wani da yake da wani addini a littafin da Allah ya saukar yace ayi wannan addinin da wannan sunan ai yahudanci ko kiristanci ko kowanne irin addini da ake ake cikin shi zuwa ga Allah a kawo littafin kawai a karanta a ce ga mu it is a challenge first to each and every single religion rather than Islam duk wani addini ba inda a littafin da suke ne aka ce ga yadda za a yi shi babu shi ko aka ai kira shi da wannan sunan babu wannan abin da babu shi christianity babu shi a cikin bible babu Jews da suke abin nan babu a cikin abin da aka ce wannan shine addinin babu shi. In babu, Old Testament is there available, New Testament is there available, bring it up. zuwa karanta mana aiwa mutane bayani Allah ya sa kuna gane babu babu babu babu musulunci kadai shi ya samu wannan gata Allah mun gode ma na ma Allah ya ce ذلك بأن أوكي ذلك بأن أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه نعم ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يقول فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يا هل سوى كما سيمك هذا سمك تتراسو أرانر دباب كوفتو أشياء سيرانا تشغل القيامة قيامة ذاته rana ce da babu kokonto akan zuwanta wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kuma kowace rai za a cika mata sakamakon abin da ta aikata wa la yuzlamu su bai ba za a su ba kowa zai tsaya gaban Allah subhanahu wataala la yakhafu zulman wala hamma baya tsoron za a zalunce shi ya wani aikin alheri ya gaje ga ladan ba Allah ba zai masa wannan ba kuma ba zai taba tsayuwa gaban Allah ya ga wani nauyin wani zunubi an tsora masa wanda ba shi aikata ba kowa in tashi tsaya gaban Allah haka zai tsaya ina jin Allah zai mana ajin. da haka abin da suke kirkira da tunanin da suke yi su suka yi wadare su kamar waɗannan ne wai a zo a ce da kawai ga wani abin ka karanta wai za ka samu ladan annabi saba'in kuma duk an zama su isar da sako dan Allah bai hankali a cikin wannan kai yanzu idan aka ce a baka ladan annabi to ko da malam bala ka ce za baka kai baka ji nauyin karba ba kana ɗan shekara ashirin da biyar ɗan shekara talatin ka zuwa da shekara ya shekara arba'in da takwas yana limanci a ba a ce za a baka ladan dan Allah kai ba za ka ji nauyin karba ba Allah ya ji kan alhaji Adamu ba gobiri tudun wada ba dan ya mutu ba ina nan da rai Allah rama da mu aka kai karar sa gidan sarkin Kanku. wai ina zagin salatin fadi sarki yasa aka kira shi me sunan sarki an ce kana zagin salatin fadi ta a ji ba zagin salatin fadi bara kai dai aka ce to ya aka yi sai ce ni dai a dai dadin gemin yawa aka ce ya actor ya ce an ce in ka karanta za a baka ladan annabi 70 ita to ni ladan annabi ne ma ai mun yawa nan kai dai sarki ya je amma waje ya rufe ya a je addini kara yi fi hikima ko ya tashi wuce ina da hankali ko bai da hankali ba zai yi ba ladan annabi annaba fa da Allah ya faɗa Qur'ani gama dai guda da dare ba. to ko in zaka fara sai ka ce duk ka ladan ka ban ka karanta sau ɗaya salatu fati ka karanta sau ɗaya sai an baka ladan waɗannan 25 din sannan kuma ka tafi kundin tarihi kai ayyuki kai linkaya ka karo nan su guda 45 ka zo ka hada su da sun cika 70 haba jama'a ina hankalin mutane eh ita shi ba zai ba saboda ladan ya bari yawa to ina da kai abin nan muka da yanzu sai Allah ya ba mu dada inda muke gure Allah ya bi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu aiki nan ne santa kuma ya ba mai yi santa Allah ka taimaki addinin mutum da barik wa fi madin ala وبارك Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله